sunansa wanda yake maɗaukaki almuhtassi wanda yake ɓanta bil izzil ahama da buwaya wacce take mai kariya wato ba abin da zai iya zuwa kusa da ita ko shingenta balle ma ya yi mata rashin kunya ko a ce zai iya wato ja da ita babu shine al izzil ahama shi sa wanda duk ya yi wani abu yanayin zai wa Allah wani shishigi to baya raga masa kawai sai kau da shi babu wanda baya karɓar ƙalubale sai Allah kowa ayi ƙalubalantarsa a zauna lafiya amma banda Allah da abin da mutum zai wa Allah sai ya kau da kai amma in ya ƙalubalance shi a gurin zai karya kowaye shi amin ba mai taɓa shi wannan buwaya tasa ba abin da yake zuwa shingenta ya zauna lafiya inda ya ba da kaskantar da kai ba duk wanda ija to ya maganinsa ya maganinsa allazi laysa dunahu muntaha wato babu wata wato a gurin tikewa koma bayansa ubangiji a ce an kure shi kuma akwai wani abu a gaba babu wala aura a humar ma baya ga ubangiji kuma babu wata manufa ka ce wai kana nufin wani abu kake so ka riska daga allah ya babu duk wani wanda ya bar allah kuma ya kama kafar wala shine iya mukura duk abin da kake so daga iya allah sai dai kaza amma da mutum ya rabu da shi kuma wani abu zai shiga la ta hayyulan wala haman shi ne ya ce a zahir wato wanda yake a fili la ta hayyulan amma ba gizo ba ba gizo ba eh, wala haman ba kuma rudu ba eh kasan gizo yanzu nan mutum in ya zo wani abu ya faru haka in yana cikin jin tsoro ko rashin gane abu yanzu sai ta ganin awon da ba haka suke ba misali yanzu a kawo ya gero a ajiye da daddare in mutum ya zo ya kalle ta ya tsorata sai ji tana tsitsi tana motsi kamar maciji to kaga wani shine gizo shi ubangiji zahiri yake amma babu wannan ka ga abu ba haka yake yanzu yanzu nan mutum dinga ganin abu mai kai biyu mai kai ɗaya wanda ta hayul kenan kamar sinima ai kaga da larabci hayala ake cewa da ita hayala za a gabe yana ta motsi yana wane ne amma ba shi da wani tushe to ne ta hayul sai mutum ya zo ya ga abu ya ce ai kansa biyu ne kai uku ne da shi kaza kaza mutum ya taho zai wuce da daddare ya hango tumfafiya ga sunan bircik ya ce daga dai na ga 'yan mata suna suna ta gada amma da na zo duk ban gansu ba kurin sai na ga tumfafiya ta hayul ne wannan to allah zahiri ne ma ba wani wala haman ko ba wani rudu a ce wannan zaɓin da ake da fir'auna yan dabo ɗinsa da annabi musa alaihi salamu ai allah ce yukhayyalu ilaihim min min sihrihim annaha annaha hayyatun tas'a takhayul ne gizo kawai aka ajiye igiya sai ta tashi ta zama wani sharɗeɓiyar mucijiya murtikeken kumurci yana juyawa da kyar takhayul ne wannan ba zahiri ba zahiri ne da fili da ake so ba to Allah a zahiri yake babu wannan amma ta ina Allah yake zahiri shine ta halittarsa wadda yi ka auna dare ka gani tun da ake ba wanda zai ce maka an taɓa samun saɓani wani lokaci ya zo an yi lati ba a dare ba ko an samu lati rana ba ce ba to wannan kaɗai ya isa ce a gaya maka akwai mai tafi da wannan sannan duk wani mutum ya auna kansa ya gani cewa ya san da jariri ne shi yau da gobe ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai zama saurayi wace sai zama budurwa ana tafi ana tafi ana tafi zai tankwasa shi na sai kuma girma ya kama to wanda duk yake wannan canje-canjen ba inda ya taba jin an kai shi wata makera an saka zaga zigi an hura wuta an sa kan gorin an sa shi a wani makera ana duka ana yin tsawo da shi yanda masu dafa alawa suke in sun dafa su je su rataya ta kugiya suna ja bai taba jin da aka ja shi bai dinga girma to wannan zahiri ne to wanda duk ya ga wannan to ya san akwai mai yi to ka ba wahami ba ne to shi Allah shi ne zahiri ta wannan ake iya gane shi albaɗini taƙaddusa la'uduman shi ne eh, mm. ne wanda yake a ɓoye amma ba don ba shi ba takardusan saboda tsananin tsarkinsa ba yadda za a yi ido na kone irin makaluki iya kewayewa da shi ya ce la'uduman ba don babu ba shine ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin taqaddasa Allah uduma ban sani ba waɗansu su. ko la umma suka sa sai an gyara la uduman ne da eh, na gaba ne umar la uduman ba dan babu ba ba dan ba shi ba wasu a kulla shay'in rahamatan wa ilma eh, wasu a kulla shay'in rahmatan wa ilma ya yalwaci komai babu ragin aka babu togaciya ko me Allah ya yalwace shi da rahama da kuma ilimi ilimin Allah ya yarfi ya kewaye komai rahamarsa kuma ta kewaye komai inda ba za a yi wa Allah kirari mala'iku da wannan suke masa eh a fadar Allah ba shi ne mala'iku suke yi su ne allazi ne hamilunar arshe wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yuminuna bihi wa yastaghfiruna na amanu kirarin shine rabbana wasita kulle shay'in rahmatan wa ilma rabbana wasita kulla shi rahmatan wa ilma ana ce masa wannan kira din ana ta koda shi ana koda shi to sai fagafin lillazina amanu wata amanu lillazina tabu wa tabu sabila wa qihim azabar jahim to ana ta sa kuma ana ta sa to ya yaloci komai da ilimi da rahama mm. ilimi da rahama rahama sa to kalli tafiyar annabi suleimanu alaihi salam da rundunar nan tasa a ce ta iza a tau alawa da namli tsarkar za su wuce tafkurin tururuwa karama ce ɗan adam in ya zo gudanar zai taki balle rundunar da take hushir da suleimanu junudu min aljinni wal insu wa fahim fahum yuza'una ga mutum ga aljan tsuntsaye ga dabbobi an tunkaro shine kabar jeshin ala waje ardi kaɗe ba don zai tafi kowace na girma da ƙarfi a doron ƙasa suna gani sai ta tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu dukulu masakinaku ku shiga gida la haɗiman nakum sulaiman wa junudu wa hum la yashuruna kuma rami kada sulaiman da rundunar sa alaihi su tattake ko ba tare da sun sani ba sai ya ji hankalinsu ya tayi sai suka kawai rindina ta tsaya cik ko sai ta canja hanya yana ji ko sai shi a dakatar da tafiya a canja wannan inda fuskar da aka fuskanta shi kenan me a wannan shine rahamatan da rahmatullahi li ibadihi du'afa rahamarsa ga bayansa raunana ba ta isa komai ba amma ya hana wannan rundunar ta bi ta kai annabi sulaiman ya a fasa aka canja hanya kawai sai hatsarin ya wuce fi sadita sai ta kulla shi rahmatun wa ilma mm-hmm. kaga ya ji kansu eh. kuma rahamar da kuma ita tana kuma kan annabi Sulaimanu alaihi salam eh. dama abu bi kawai za a gani ana ya ji kan raunana kuma a da'ullahi li ibadihi almuttaqina yanda kyautarsa take ga bayinsa masu sani wanda suke da ilimi masu tsoronsa mm. irin kyautar da yake musu kaga kyautar da yi wa annabi Sulaiman alaihi salam yaji zancen wannan a wannan ada'ullahi ne sannan kuma da ya ji zancen nata kuma ya magana da ita da kuma irin harshensa kuma ta ji waga shine ada'ullahi li ibadihi almuttaqin kuma rahmatuhu li ibadihi du'afa asbaga umma asbaga ya cika ala awliyaihi ga bayinsa masoyansa ni'aman umma ni'ima cikakkiya kagin ya musu ni'ima cikakkiya inda ya musu sai ba su ni'ima da hankali ba zai ɗauka ba wa ba a tsakihim rasulan yana kusihim an fasahun ƙorban wa ujima wace um, ba a tsakihim rasulan ya aiko musu annabi min an daga kawunansu wato da harshensu da ji da tunani da komai irin nasu amma an fasa hun mafi darajarsu shine an fasu bi fata hissin ko mafi tsada mafi daraja urban wa ujman da balarabe da ajami bai bayi duk annabi alaihi ne fi kowa girma fi shi daraja mahatidan kuma mafi tsarkinsu mahatidan shine mahaifa wa manman kuma da abin ɗaukaka wato guri ne ya fi shi ɗauka da kullum ƙaruwa gurin iki akalan wa hilman kuma firin jayansu wajen hankali wa hilman da san hali ya na wasu akwai cikakken hankali wa hilman da kuma san hali da shi saba ba tun da yake a rayuwarsa alhaji ba taɓa cin masa ba ba taɓa yi ba wani bai taɓa yi masa ba ga ba a yi masa dum a riske shi a duk abin da yake gudana a jaziratul arab wala dare wala rana a tafin hannunsa yake yana kallon komai ana gaya kuma da masu hankali izauna ba sa rufe masa komai kuma za su ba shi labari mai gaba ba mara gaba ba wanda za a samu gurin kamawa saboda haka akwai hankali da hange da lura sannan ya da hilman kuma san hali wajen haƙuri da duk wanda zai yi abin da zai fusata mutum ya fusata yi wani abu to annabi da sai ya fi shi wannan san halin yin hakuri a kai hmm. wa fahama shi mafi cikarsu ilman wajen sani wa fahaman da fahimta hmm. shi ma fa fahimta kuma daban ilimi akwai fahimta wadda za ta zama karatarciya ka hmm. gane abu kamar yadda ubangiji ya yi magana annabi dauda alaihi annabi suleiman aka zo aka yi shari'a inna fashar fihi ganamu liqaumi wa kunna li hukumihim shahidina sai ce fafa hamna ha sulaiman shine wannan fahimta kenan abinda ba ne ke gane sai a ganar da mutum qawahum yaqinan wa azman shine mafi karfin su wajen yaqini sakankan cewa wa azman da kuma azama wato wajen riƙe abu da wato da daukan abu sosai da sosai wani ake cewa da azama tahum bihim ra'afatan ruhuma mm, mafi wato tsananin su bihim a kansu ra'afatan shine tausayi wa ruhuman da jin gai ita ra'afa shine a yi abin da za a kare ka ka fada cikin abin da zai damu abu na damuwa eh. rahamatan kuma shine bayan ka fada a tsame ka to zai kare ka alaihi sana shine ra'afa in kuma da za a samu mutum in yi gundun bala ya fada to kuma sai fito da shi zakahu ruhan wa eh, jisman Allah ya tsarkake shi ruhan wato a ruhinsa tsarka ne wa jisman kuma tsarkake shi a jiki wa hasha aiban wa wasaman ya kuma kuma tsarkake shi hmm. ya togace shi daga aibi wa haman da kuma abinda yake aro wato laifi ko wani abin eh. ba mai kyau ba haka babu wannan tare da annabi alaihi salam a wacan kalitta jikinsa ba co. ba walle ba inda za a ce ina ma nan ba haka yake ba to shine da aibi da wasu mu haka a ɗabi'arsa alaihi salamu shi ma haka haka kuma ya ba shi hikima wa hukuman da hukunci hmm. da shi ne Allah ya buɗe idan dina wanda suke umiyan makafi mm. ba sa iya ganin gaskiya mm-hmm. da kuma zukatan da suke rufafu ba sa wato gaskiya ba ta ratsa su mm-hmm. da kuma kunnuwan da suke kurame ba sa jin gaskiya mm-hmm. to Allah sai ya buɗe da annabalisa Allah ya nan uku eh. ya buɗe idan dina da suka makanci makanta ta ma'ana sannan zukatan da suke rufe ba sa karɓar gaskiya da kuma kunnuwan da ba sa jin gaskiya to da annabi alaihi salatu wasallam Allah ya buɗe su gaba daya lokacin da ya zo alaihi salamu in ya ce Allah ɗaya to sai sai wani shine abin mamaki aja alal alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab abin mamaki kuma suka yi tumbe aka sa gaba aka yi ta aka yi ta yi in yi sai ce wannan ga? yana da hankali zai shiryar da shi haka ya faɗa akan khalid ibn al-walid sai ku ga khalid ya taho ya musulunta an buɗe zuciyar an buɗe idan ai ba abin da za ka zo da shi musa ba mun ga mun bi Allah ya buɗe su gaba daya hmm. hmm. mana bihi sai wanda Allah ya buɗe wa idan eh. da zuciyar da kunnan amana bihi sai ba da gaskiya da shi mm-hmm. wa'azzarahu kuma ya karfafe shi kuma ya taimake shi ya taimake shi wato amana bihi wa'azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi magana mai sa'adati kisman wanda Allah ya sanya masa a cikin rabon arziki eh. shine magana mai sa'ada a cikin rabon arziki sai Allah ya bashi kisma wani kaso to sai ba da gaskiya da shi ya karfafe shi wanda sarahu kuma ya taimake shi wakan zaba bihi wa sadafa an ayatihi man kataban nawo alai shaka a hatiman ka zaba bihi ya karyata shi wa dafa an ayatihi ya bajirewa ayoyinsa hmm. man kataban lahu alaihi shaka'a Mm. wanda Allah ya rubuta masa tsiya mm. hatiman wato ta wato ita ce ta har abada wannan bai bi ba kullum kallonsa ike eh. sha'iru mawaƙi ne kahinu ɗan duba ne ɗan wato wato kahini ne mai duba haka ake ta kallonsa ya taimu abi ka bashata mm. to wanda Allah ya rufe haka ike. wanda amma wanda Allah a cikin rabon arziki da yake yi ya gutsura masa to shi ne ba da gaskiya da shi wannan a nan gurin shi nake jin tsoron abin da muke ciki yanzu duk abin da ya zo da shi din yanzu mafi yawan mutum yau baya sansa. sa sai bijire kauce baya ma ganin kimar abin da ya zo da shi to kaga akwai tsoro kenan wajen magana mai sa'adati eh. rabon arziki da Allah yake in ya baka sai ka bi shi ka miƙa waya ba abin da ba za ka yi ba amma in aka rubuta mutum shaka'a ta dindindin Allah ya kyautu ko zai gaba damar da sai raina shi kawai ya dauka ba komai ba ne kana fi hazihi a amma ko fil a amma ba a zalla sabila hmm, lakewa sallallahu alaihi wasallam tsira da mace sabata gare eh, salatan tanmu watunuma salati ne wanda yake karuwa da kansa watunuma kuma ake kara shi wato karuwa yake da kansa watunuma kuma ake kara shi Allah yana ta kara shi alihi sahbihi wa sallam وسلم eh wa ala alihi tare da alayansa wa sabi da sahabbansa wa sallama taslima amince amince hmm. amma ba'adu amma bayan haka asraka Allahu wa bi hmm. yace amma ba'adu bayan basmala da hamdala da salatin annabi suna ce ashraka Allahu kalbi wa kalbaka Allah haskaka zuciyata da zuciyarka amma da mai bi an wari yaƙini da hasken yaƙini duk mutan farko eh. shi ya gyara su yaƙini da da gudun duniya har Allah ya nade ƙasa mutanen baya ba za su gyara ba sai da wannan abu biyu sai da yaƙini sai kuma da zuhudu amma in babu wannan duk abin da za a yi mutane ba za su gyara ba ku shi sa ce ashraq Allahu kalbi wa ka bi anwaril yaqin Allah haska ka zuciya ta da taka da haske ne yaqini eh, wala walaka ya kuma tausasa mun walaka da kuma tausasa maka Muttaƙina, da wanda ya tausasa wa masoyansa almuttaqina masu tsoronsa Bin sharrafahumullahu nuzulin eh subhanallah sunan da Allah girmama su Bin nuzul qudsihi da wato da liyafa wato ta wato ta halararsa وأوحشهم من الخليقة بأنسه wato ɗeba kewarsa eh. yanda bayansa masoya suka zama sun samu ɗeba kewa da ubangiji eh. shine bi unsihi to wannan sai sa kuma suna jin kewa duk wanda ba Allah ba shi ke jin kewa duk wanda ba Allah ba shi ne to wanda ku ya san Allah ba dama da abin da ya zo wani abu yake kallo shi da ya san Allah sai ga to ina za ka kama wani me za ka ji da wane yaushe za ka kama kafa da shi yaushe za ka tsaka damu da shi ga ubangiji subhanahu ala? in ba kowa daga kai sai shi shike ka ji kwanciyar hankali to wannan kafin na wuce ce a sharaƙallahu kalbi wa kalbaka me yasa bai ce a sharaƙallahu kalbaka wa kalbi ba bai ce wala ɗafa laka wali ba sai ce alsarƙallahu kalbi wa kalbaka wala dafali walaka to isari eh. ka fifita wani a kanka a kan harkar abin duniya ake amma a kan samun shiga wurin allah kanka kake fara gabatarwa haka shari'a ta shirya shi yasa da annabi alaihi salamu ya ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ce ga ruwa na sha ga abubakar a hagu ga ka a dama a ka'idar shari'a kai zan fara ba yaya za a yi sai ce ba zan taɓa fifita shi a kaina ba ni za ka ba sa to a tsarin shari'a haka yake isari kan abin duniya bazalu amma a akan kusaci da Allah to kanka za ka fara duk abin da aka ji ya shafi Allah tashi za ka yi iya ranka ka riga kowa ba ka yi baya baya ba to shi yasa ya faɗi wannan duk kowane sai saka kansa sun ne sa wani وخصهم min ma'arifatihi wa mushahadati ajaib malakutihi kuma yake bance su min ma'arifatihi daga iliminsa yake bance su wa mushahadati ajaib malakutihi da kuma shaida da kuma hal gane wato abubuwan mamaki na malakutullah masarautar ubangiji wa asari kudratihi da kuma alamomin kudurarsa ya buɗe musu wanda sauran mutane idan su baya gani ba za su iya gane mahaya yake yin abun ba amma su tangarangan suke hmm, wadda abin da ya cika zukatansa habratan da farin ciki fi azumatihi haira da kawai ruɗa hankalinsu wajen girmansa hairatan rudewa. wato in ya buɗe wa bawansa irin abin da yake da shi sai ya ruɗe dan ba zai taɓa tsammanin haka Allah yake ba bai san yadda yake kyautarsa ba yadda yake kaza yadda yake kaza yadda iko yake tafiya yana buɗe bayan sa malakutu sai su gane su gane yadda ake kaza su gane yadda ake kaza su gane yanzu ka ce salatan tanmu eh. shi ya san tanmu din ai yadda yake bayansa wanda yake so yanzu in ka zo kai layya ka gani ba ba abin da ba za ka sani ba saman ce kasance waye eh. masu rayuwa a barzahu ne duk ba abin da ba za ka san abin da ke gudana ba hankali tuni sai a rude in a buɗe aka ga wani sai mutum ya rikice waje alu hamahun bihi wahida ya zama wato himmar su da shi wahidan ɗaya tak shi kare suka sa a gaba gairahu a cikin gidajen guda biyu ba su ga kowa ba sai shi shi kaɗai suke mushahada shine abin gani ya tana amuna suke jin daɗi Sau da shi ubangiji sufofinsa kaf in ka tattara su duka a iya biyu suke kawai sifatul jalali ne sifatul jamali ya ce zul jalali wal ikirami shine mukura duk siffar da za ka faɗa ta rahama ta jin gai ta kaza ta kyauta gaba ɗaya suna ƙarƙashin sifatul jamali wajen jabaruti wajen kowa wajen wane ne su kuma sifatul jalali to duk da ya kalli bawa eh. ko ya kalli muhalli bisifatil jamali to nan gurin za ga ana ta turuwa daga ƙasa-ƙasa ana zuwa in mutum ya taho ana nuna shi da hannu ai shi ne wancan ko to yake ga to sifatil jamali ta shiga eh a gaishe shi sai haka kurum ba sai daga hannu kurum ba sai ya ansa ba ko haka za a ci gaba da wansa to jamala kenan amma in jalalata ya saka a guri sai zama kufai idan an gama sai sai zubar da hawaye sai ka ga kasaitaccen mai mulki ana masa komai sai ya zama ta kaskantacce to jalala kenan to su ganin wannan jamalar da jalala jin daɗi suke ana masa kaffa kaffa ana ta roƙon jamalar ana neman tsari da jalalarsa subhanahu wa ta'ala وبين آثار قدرته أجائب عظمته يتردد بتكان آثار قدرته alamomin قدر Allah wa ajaibi azamatihi da abubuwan mamakin girmansa eh. ya taraddadu na suke kaiwa da komowa kamar da yana ta kaiwa da kwana sabatta juya yana waɗari to a tsakanin nan kawai suke ba sa kallon kowa sai wannan wabil in ƙida ilai da kuma ya naka gare shi wato zuwa gare shi wato kula alai da dogaro da shi ya ta'azzazuna wato suke wato suke buwaya to ya rabu da kowa sai Allah kurin ya dogara da ba dogara da kowa sai Allah dole ya daukaka innal izzata lillahi wa rasuli wa lil mu'minina sai ce lahijina lahijina lahijina mm. masu ɗafewa mm. masu jin daɗi bisa diki ƙaulihi da gaskiyar faɗarsa mm. walillahu shi kenan shi kawai suka sani sun mazarhun fi kawai na rabu da su da je su ta kutsawa cikin wasansu su allan kawai suka sani to wani lahiji na ke oh. sun ɗafe wannan magana walillahu shi suka riƙe sun mazarhun fi kawai na rabu da mutane zai shiga shiriri ta su kawai in naka alayya su'ala fi majmu'in ita da man tarifa bi kadari mustafa alayhi salatu wassalam sai ce fa innaka kai dan uwa kararta alayya su'ala kai maimaita mun tambaya ka yi ta tambaya ta kai ta tambaya ta eh. fi majmu'in cikin tattaro abinda za a har harhaɗa ita da manu tarifa wanda yake kunshi sanarwa bi kadirin mustafa alaihi salatu wassalam salam na ƙadarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira da aminci mm. Mm. wa ma ya jibbu lahu min tawqirin wa ikran da abin da ya wajaba gare shi wato za a masa min tawqirin na jin nauyi wa ikramin da girmama shi wa ma hukumu man lam yuwaffi wajiba azima zalikal qadar da me kuma hukuncin wanda bai cika wajibi azimi zalikal qadri wajibin girman wannan kadarin ba bai cika annabi sai wannan girma ce me hukuncin sa au qasara fi haqqi man sibhil jalili wala mata zuhurin subhanallah ko ya takaita eh. fi haƙƙi mansibi hil jalili a cikin haƙƙin makamansa mai ɗaukaka eh. maɗaukaki ya tauye masa kula mata zuhurin dan guntun farce da ake wankewa dan guntun daidai wannan ya rage wa bai za a masa an ajma'a laka ma salafina wa immatina fi zalika min makali da kuma hada maka mali na Hmm. abinda yake na ya mato magabatanmu eh. wayan mace na kuma shugabanninmu fi zalika a cikin wannan min makalin da suka farfada suka rubuta oh, suwarin wa amsali da kuma bayyana maka shi ta hanyar suranta maka shi da kuma kawo ka misalai oh, wa alam akramaka annaka amantani min zalika amran imra yace ka sani akaramaka Allahu Allah girma ka annaka hambalta ni min zalika ka dora min da wannan da kace na gaya maka a ta'arifi bi qadri mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu lahu min tawqirin wa ikrami wa ma hukum lam yuwafi wajiba azimi zalika al-qadri aw qassara fi haqqi man sibihi aljalil qulamata zufrin ka sani wannan da kace ne hambalta ni min zalika amran imran ka ɗora min aiki amuran wani al'amari imran mai tsanani wa'ar haƙata ne fi ma na dabta ne ilaihi usra kuma ka ɗora min ka wahalar da ni fi ma na dabta ne ilaihi cin abin da ka jawo ni wato ka turo ni cikinsa ka ɗora min usran wata au mai tsauri wa'ar ƙaita ne mimma mimma kallabta ni murtaƙan sa'aba arƙaita ni kuma ka hau da ni Mima kallabta ni da abin da ka ɗora min ka hau da ni murtaƙan sa'aba wato abin hawa mai wahala wala a ƙalbi ru'uban wanda abin ya cika zuciya ta da tsoro innal kalama fi zalika yasda'i kadira usule wato yi magana a cikin wani yasta da ita kadira usulin yana neman wato kaddara wato usulin abubuwan da suka shafi usuli na shari'a yana buƙatar su wata harira usulin da kuma rere fasalai wamida wadda ka'ika min ilmin haka'iki da kuma yayewa an ga wamida na matsaloli masu rintsi wadda ka'ika ko masu zurfi min ilmil haƙa'iki na ilimin haƙiƙa lin nabi wa yudafu ilai abin da ya wajaba ga annabi alaihi kuma ake danganta masa ko kuma abin da ya wato ya haramta ya zama bai wato bai halatta gare shi ba ko kuma abin da ya halatta gare shi oh. ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة لكم سنة النبي ومعرفة النبي سنة منين النبي سنة منين الرسول سنة منين الرسالة منين النبوة منين محبة مي خلة wannan fa ka dora mu hazihi darajatul aliyya ta kuma keɓance keɓancen wannan darajar maɗaukakiya kowace an faɗa maka hususiyarta eh. mahamahu fihu mhm. mahamahu fihu eh, wato hamada ce wacce take mai tsananin faɗi wato wangangan take wasi'a ta harufi halkaɗa wadda tsadar gamba take rudewa a ciki idan ta fita eh. shan ruwa ta bar kwanta kwana goma eh. sai ta dawo gurin kuma cikin sahara ba abu ne mai kaifin fahimta da gane abu amma shi ta magana akan annabi alaihi ya kaddara shi da cewa hamada ce wacce take uwa uwa eh. wannan uwa uwa mai tsananin faɗi ce duk basirar kada sai ta faɗa bata ciki na nufin duk ƙoƙarin da bawa zai yi sai dai ya yi facar-facar amma ba dai riski abin da ake so ba in ya je kuma garin yin ko kaka ya tuntuɓe ko sai Allah share shi ba zai taɓa raga masa ba to shine haɗarin da yake ci kuɗa taku yake takaita a ciki wa majahilu eh tadullu fiyal ahlam wuri ne wanda ike wato majahilu eh. wuri ne wanda ike wato wato fayau babu wata alama da zaka iya ganewa ko ka ga wata bishiya a kusa da gurin wadda zaka gane nan gaba ne ko nan baya ko dama ko hagu eh. ba wani dutse da zaka gani a gurin ba inda zaka taka in an jima ka ga takun da ka wuce iska ta share gurin to hankali yake ruɗewa a ciki illam ta da bi alami ilmin in baka shirya da tutar ilimi ba eh. alami ba baka shirya da tutar ilimi ba wato ma'anarsa kar ka shiga abin da ya shafi annaba sai baka yi karatu ka koshi ba domin eh. majahili ne fili ne sahara ce tafiya take wahala a ciki in ka tafi kai taku uku hudu ba za ka iya sanin inda ka bari ba ya ce in ba ka da eh. tuta ta shirya ta ilimi to za ka bata shi alamu din a da idan aka ko a yanzu ma haka ne in ka je tashoshin jiragen ruwa me kake gani a ko in su wani su fitulu zangarama zangarama da ake kunna su da daddare to dukkanin masu tukin jiragen ruwa ne suke kallo da shi suke zuwa seaport to da sai a kafa a yi katuwar manara na katuwar manara sai a samu kai-kai na itace masu ƙarfi su kai in magaraba ta kusa sai a jefa wuta sai ta kama in ta kama wannan kai kai din suka cinye sai su zama gwarwashi rinkis daga mul ashirin a cikin tsakiyar duhu na dare a sahara sai ka gano gurin to duk inda mutum ke ko ba hanyar da za ka gane za ka dinga da kake sai ka zo shi ne alamu ilimi to ba sai wanda ba shi da ilimi wanda zai masa jagora akan abin da ya shafi annabi alaihi to ya zai faɗi sadidin da kuma duba wanda yake sadidin makatarci kuma wato gurin santsi ne ta zilla bi hal aqdamu wanda diga digi suke zamewa ya fi maleduwa ya fi karkashi santsi yana tsaka zai wurr tafku da ƙasa eh. ya fasa kai kuma a rasa kwallon da za a samu a rasa aidin da za a sa min Allahi wata aida to kaji ko banda ilimin kuma mutum zai zame ya faɗi ta ta'atamid in baka dogara ba eh. ala tawfiqi min Lai, daga gamdakatar da ubangiji wata ayyidin da kuma goyon bayansa ko kai ilimi eh. to sai ka nemi taufiƙi daga gurinsa sai ka nemi ayyidi, to sannan kai magana ban sani ba mutane ko suna yi da ka amma duk ran da aka ce zo kai magana ka annabi alaihi ka isa ka tafi ka je kai magana kai kaɗai. ai ba ai wani ya ce zo kai mu magana akan kaza na annabi alaihi ai sai ka koma gida kai kuka ka yi magiya cewa ai maka muwafaka kar ka je garin bayani ka taba wani abu nasa kuma ka rubuce amma wanda bai san shi ba gaba gadi zai je an ce magana ka ba sai ya tafi ya ta yi in yi rashin sa'a sai ya zo mutuwa ya ga abin da zai masa mamaki ai ba a magana a kansa sai ka nemi taufiku min Allah wa ta'idi kafin ka fita bayyana jama'a kai magana ka annabi alayhi salam lakin ni mara hmm. jautu huli wa kage ya sake maimaitawa lakin ni sai dai ni mara jautu huli wa laka domin abin da na kaunace shi gare ne walaka da kai eh. fi hada su'ali wal jawabi a cikin wannan tambayar da kai da kuma amsa min da walin daga kyaututtuka na ubangiji wasa wabin da kuma lada nawal na ta auri kalila tura jafin nawali fama turjan nawalu izama aure kashajaru bashari ibn wurt kenan aure kalila kaɗan yi ganye ne man kaɗan ya je yana roƙon wani ya ba shi kuɗi ya ce aure kalina dan yi ganye mana in kai ganye tura jafin nawali sai a dinga kauna za a samu wani ɗan wani abu ba ma turjan nawali idza ma warakar shajaru to sai ce abin da yake yake kaunatar wa kansa da kai a cikin wannan tambayar da amsa min nawalin daga kyauta wasa wabin da lada bi ta'arifi qadrihi al-jasimi da sanad da kadarin annabi sun al-jasimi mai girma wa khuluqihi al-azimi da ɗabi'unsa masu girma sa'isihi qabl fi makhluqin da kuma bayanin hasa'is nasa allati lam tajtami qabl fi makhluqin tunda ake ba taba haduwa a jikin wani makhluqi babban da shi talabihi min الله تعالى به من حقه da kuma abin da ake kusantar Allah abu Allah da shi min haƙƙihi na haƙƙin annabi alaihi allazi huwa arfa'ul huquq wanda shi ne mafi ɗaukakan duk haƙoƙi duk haƙƙin da ka sani na makaluki to na annabi shi ne sama

wanda abu alkawarin da Allah ya ɗauka alallazi na utul kitaba na waɗanda wato waɗannan da aka ba wa littafi alkawarin shine latubayyinun na nasi za ku bayyana mutane ilimin wala taktumu na ba za ku boye shi ba to abu lima din uku ce yayi rajautin eh. sai tana ta'alliki da abu uku lima jautuhu li wa laka bin haza su'ali abinda na kauna gare ni da kai me yake kauna min nawalin wa sawabin bi ta'rifi qadahil jasimi kaga dalili ɗaya ne sa zai rubuta littafin eh. na biyu shine lima a kazan lahu ta'ala alal na utul kitaba alƙawarin da Allah ya ɗaukar masu ilimi sai sun bayyana ba za su ɓoye shi ba shine dalili na na biyu na rubuta wannan littafin wannan ayar wutar kitaba din nan ba akan alil kitaba da tsaya duk mai ilimi duk abin da ka sani ba zai amfani wani mai amfanin ya zo ba ka bayyana masa ba to za ka samu matsala ko me shi yasa a nan ne malamai suka ce wajibi ne ga duk shugaba na musulmi duk tafiyar da ta kai a ƙasar su ya samar da malami mai ba da fatawa saboda a fitar da al'ummar musulmi daga rintsin jahilci kadda su rayu cikin jahilci <coughs> su ko malamai su ne magada annabawa su ne duk lokacin da jama'a suka rude su ba su rude ba suna can a nitse suna tare da ubangiji saboda bi mashahadati jamalihi wa jalalihi ya tana'amuna wa bayna asari qudratihi wa ajaib azmatihi yataraddaduna wa bil inqida ilayhi wa tawakkul alayhi yata'azzazuna lahijina bi sadiqi bi sadiqi qawlihi qulillahu summa zarhum fi qawlihim yal'abuna to malamai da suke da wannan ba sa jin tsoron kowa su ne tuta ta ilimi da za su haskaka wa kowa duk wanda ya ruɗe sa shi nutsu su ɗora shi akan hanya ce kai nan zaka bi shi kenan amma malami ya nitse wajen son duniya eh. yana neman ɗaukaka yana neman ya samu shiga gurin masu abin duniya to ya ɓaci kuma ko zama tsoraci ko zama kwaɗayi to ba zai yi wakilta annabi alaihissalam ba zai iya ba da wannan risala ta ilimi ba sannan in babu wannan taufiƙin to shi ma sai ya zama kawai an galala duk tunanin da ƙasashe suka kawo mara kyau sai ya karba da wanda aka zo aka ɗan rufe shi aka yi ba a kama buri sai an kama da buri shi ma sai ya shiga ciki ya wayi gari abin wanda zai zo ya kubutar in sai zama shi ma an ribace shi to masu ilimi eh. amana ce cikin al'umma in suna da shi dole sai sun bayyana shi ya ce to wannan shine dalili na biyu sai dalili na uku wali ma haddasa na bihi abul walidi dalili na na uku na rubutun littafi shine abinda da haddasana bihi al-abul walidi abul ya zantar da mu shine ishamu dan ahmada al-faqihu masanin fiqihu rahimahullahu bi qira'ati alayhi da karatu a gare shi قال حدثنا حسين بن محمد يشي da mu حدثنا ابو عمر النمري نمري ya zantar da mu Haddasna Abu Muhammad bin Abd mumin ya zantar da mu. Haddasna Abu Bakar Muhammad bin ɗan Bakar ya zantar da mu. Haddasna Sulaiman ɗan ashasi ya zantar da mu. Musa ɗan Isma'il ya zantar da mu. Haddasna ya zantar da mu. Aliyu Eh, Aliyu dan ya bamu labari. Eh, shi kuma karɓo daga ada shi kuma karo daga abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzala mai tsira da mucin allah ya ce wanda aka tambaye shi wani ilimi ya kuma ɓoye shi za a yi masa linzami da linzami na wuta gobe alkiyama ya ce wannan shine dalili na na uku da ya sa dole rubuta wannan littafin tun da roƙa ta yi badartu ila kaga ce to fa badartu sai ne gaggawa ila nukatin zuwa wato matsala mas'ala jam'u nuktatin wacce take rufaffiya wadda ake wato in an so sai a ɗaurin gurmai da ita shine nukat ana wuyi hazar hari ma hiya lafazatun jarar fi lisane jirhumin wasa mudin Iza zukirat fi maudu il juhudi asbatat wa in usbitat ja'at makana juhudin wace kalma ce wannan in ka tabbatar da ita to korewa take in ka kore kuma tabbatarwa take kai masanin wani wannan to ce nukuta to irin wayannan a zo da wani abu rikitacce wanda yake a ɗaure a rufe ake son kwanwai kwarware shi yace to su na shiga ne gaggawa <coughs> safiratin an waje hilgaradi wanda za ta fito da fuskar munufa fili tangarangan min zalika alhaƙal mubtarada kuma ina bayarwa da wannan alhaƙal mubtarada haƙƙin da aka fallanta nawa ko aka fallanta musu mito shi zan bayar iktalastuha alasti ijalin sai na fuskota na ciro ta alasti ijalin cikin gaggawa wato kamar mutum ya wato ya sa ya ciro wani abu haka da sauri shine iktilas kamar mai sani kaga muktalis ake ta da shi iktilas ya sa sai kuf sai dauki abu to ce iktalasa alisa ijali na bisa gaggawa limamar ubisadadihi subhanallah to kaji abin da ya gani kenan abin da ya sa ya gaggawa eh. limal mar'u eh. bai ce limali ba domin mutum bi sadadihi hmm. min shigulil badani wal bali wato mutum da yake abin da yake wato muƙabala da shi gashi gashi kullum shine shagulul badani wal bali shagulgulan jiki da na zuciya eh. yau jiki ya za a ci abinci ya za a yi kaza za a yi kaza <coughs> yau da lafiya gobe ba lafiya bali kuma zuciya ita ma cikin damuwa bukatu iri-iri wani abu ya rufe ta ta kasa samu wani abin ya zo tana nema wani abin ta yi asara to dan adam yana da wannan abin da yake nufi sauri nake na yi saboda wani abu daga cikin wani zai iya samuna. damar da ake da ita sai ta wuce rashin lafiya za ta iya faruwa Tsoha zai iya faruwa duk ba abin da ba zai faru ba sannan mutuwa za ta iya zuwa wani abu da zai iya zuwa ya shagalar da mutum ya sauke shi daga manufar ya zama da kawai banda ta kansa ba abin yake ce shi ya sa ne gaggawa oh. بما قلده من مقاليد المهنة التي ابتلي بها بما قل قل قل قلده من مقاليد المهنة da abin da aka rataya mutum daga gubudan musifu allati ubtuliya biha wanda aka jarrabe shi da ita ta shigalu an kulle farajin wa nafali wanda an aka dora mutum musifa sai ta shagalar da shi an kulle farajin wa nafali duk wata falala da nafila sai ya shagala ba zai iya ba ta kawai ila asfala sufulin bayan da yana a hasani min, da Allah ke da karkalar kanal insana fi asani taqawimin suma radadnahu asfala safilina ina nufin cin yana da karfi eh. wato abinda za a yabe shi da shi gobe kiyama kenan wala yuzammu ba kuma za a zarge shi ba muhalluhu to wani rintsin larabci fa'i a nan masu lahamu suna kiran wannan aikin da yi to ihumadu mahalluhu za a yabi inda aka saka ka Kuwa sai ce madalla da gidan da aka samu ne saboda ayyukan da mutum ya yi wani kuma in ya bar abin da yake kansa shi kuma yuzammu la yuzammu mahalluhu a yabe ka kuma ba za a zarge ka akan inda ka sha ba to ya yi abin da ake so ya bar abin da ake so ya bari amma in ya ƙi yin abin da ake so to yi zama mahallo in ya ƙi barin abin da ake so ya bari to yi mene mm, hadaratan na'imi <coughs> babu wani abu a can gadan ɗin gobe ɗin babu sai dai ɗayan biyu ba komai siwa hadaratan na'imi farfajiyar ni'ima ita ce aljanna au azabil jahimi ko kuma azabar wuta ba da ba na uku hmm. da sai ya zama abin da yake kansa bi tihi, da wato abin da yake bance shi wastin qazi shi shine da kuma tserar da ruhinsa wa amalin salihin yastaziduhu sai kuma aiki na gari da zai dinga kokarin ƙara shi da kuma ilimi mai amfani duhu da zai amfanar da mutane aw duhu ko kuma shi ya ƙaru wato yana nufin wanda Allah ya nufa da alheri faka zai zama <coughs> zai zama abin da ya dame shi abin da in kiyama ta tashi za a yi bi inda asashi. ba kuma za a zargi inda aka sa shi ba domin ya san in kiyama ta tashi laisa siwa hadratan na'imi au azabil jahimi ko wanda aka sa shi aljanna ko wanda aka sa shi a wuta in ko mutum ya san haka ne to babu abin da ya kamace shi sai istin kazi mahujjati ya tserar da ransa wa amalin salihin sai kuma ya zaɓi aiki na gari yasta zidu hudu dinga ƙara shi ko ilmin nafi sai ilimi mai amfani bai ilimi wanda mara amfani ba ilimi mai amfani shine shi ake bukata ba farara korin ilimin da ba shi da amfani ba mai amfani yufiduhu da zai amfanar da mutane au yastafiduhu ko kuma shi ya karu jabarallahu ta'ala sada qulubina Allah maɗaukakin sarki ya inganta ya kuma tsarkake ya kuma ba da lafiya na sada qulubina tsatsar da take cikin zukatanmu wa gafara azima zunubina ya kuma gafarta mana manya-manyan zunubanmu sai ya shiru ah, wannan wa gafara jami'a zunubina ya gafarta wa mana manya-manyan zunubanmu in wanda ya gafarta manya-manyan zunubai to an yi gafirar saga'ir aula shi sa bai faɗa ba ya gafarta ƙanana shi ya fi ko kuma wanda ya ɗauki Isin ƙazi hujjatihi ya tserar da ransa amalin salihin yasta ziduhu ilmin nafi'in yi au duhu wanda ya ɗauki wannan to da sallah da su azumi da za su share masa saga'ir saboda manya-manyan da su ya tuba to su yake roƙa Allah ya yafi istidadina lima adina ya sanya dukkan tanadinmu ya zama lima adina saboda makomanmu ne ina fi mayun jina da wa'ina dukkan burinmu kuma su tattara fi mayun jina cikin abin da zai tserar da mu ko yi ƙarribu na ilaihi zulfa ya kusanta mu ga Allah kusantawa. Eh, wannan zamani namu wato akwai tsoro a ciki ba wannan muke nema ba fa yau wanda zai zama ko malami ko mai mulki ko talaka ko mace ko namiji ya zama na idadin lima adi ta wafirin da wa'ifi ma yunji yuqarribu na ilallahi zulfa mai neman wannan sai wani da wani duniya kawai da ta kiɗima kowa ita ke ta haran haran to ke ta hargido a kanta wai huziya na bimannihi wa rahmatihi mana falala bimannihi da wato alherinsa wa rahmatihi da jin kansa wannan ma nawaitu yayin da na nufin kusantar da wannan littafi ta bahu na kuma ba a hankali a hankali shine tadarruj ta bahu wajen fitar da babi babi babi babi a hankali a hankali na wa mahattu ta'asilahu na kuma shimfiɗa ƙa'idojinsa shi ta'asil a nan da ya ce mahattu ta'asilahu yana ba da saƙo ne ga duk duniya ba siriri yake yi ba shine tamhidu ta'asil shi ta'asil shine ka faɗi ƙa'idoji zan yi babi kaza unwaninsa kaza sannan wasa'il ɗin da zai dinga jero su ba kawai ashwa'i ya dinga faɗa ba bawo hujja duk abin da ya kawo na abu na mas'ala eh. to sai ya kawo adilla ya ɗaure ta da ita kuma adillar wadda take damiga mai ƙarfi ba wadda take rudu ko siliri ba to shine ma'anan mahattu ta asilahu duk wanda ji iya wannan ya san da wasu da gaske yi eh. duk abin da ya zuba a littafin sa akwai dalili ya yi shi filla filla ya fitar da ya raba shi da fasali kaza eh. <coughs> ko na fasali akwai matsala kaza ko kowace mas'ala kuma zai saka mata hujjoji guda kaza to duk da ya gama ce tarjam tuhu sai na sa masa suna bishifa bi ta'arifi hukukil mustafa mududi ne amma nan sai mai da shi makasuri asalinsa shifa'u ne sai cira hamzar maimakon shifa ya zama mudud kamar sahara'u hadara'u amma sai cira hamzar saboda haka ya zama makasuri saboda me saboda sajayi ashifa bi tarifi ukil mustafa kaga fa fa <coughs> da shi ta kare sannan kalmar shifa alkur'ani da ma'ana uku ta zo ta zo da kalmar faranta rai shi ne ce wai shi su dora ƙaumin na in yi mataimakin mumine zai faranta musu rai to wannan shifa ɗin akwai farantawa sai kuma magani na lafiya na cuta warkar shine wa iza maritu wa huwa akwai magani da cututtukan jahilci da rasu'ul adabi sannan kuma lillazina amanu hudan wa shifa na ko bayani ake nufi zai zo maka da bayani filla filla da wannan kalmar shifa din ta kunshi magani ta kunshi farantawa ta shi cikakken bayani akan annabi shi ne ya fambace shi da wannan saboda yi unwanin eh. ta bakal ismul musamma amin arba'ata a kasami na takaita zance a littafin a cikin wato kashi hudu kawai alƙismul awwalu fi ta'azimil alil a'la kadar hazan nabi qawlan wa wa tawajjahu jihar kalamu wannan kismi na farko yana da babi hudu to guda mai kisimin na farko kaga bi da kalil ala eh. da qadri hazan nabi eh. girma wadda Allah madaukaki abin wato mafi girma mafi daukaka hmm. yanda ya girma wa kadarin wannan annabi alai qaulan wa fi'lan hmm. saboda haka ya raba shi babi guda hudu eh. shine albabul awwal shine fi sana'ihi kaza hmm. albabul sani fi takamilihi albabul salif ma da misal akbari wa mashhura shine bi azimi qadrihi inda rabihi wa manzilatihi albabu rabi fi ma a Allah ta'ala ala yadayhi ko ina ga dare yayi ne kar sai a tashi kan wannan din insha Allah eh da kan hasarfar kalama fi هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu assalam shi abinda ake bukata hankali in akwai hankali da shi ake gane komai shi wannan filin ba guri ne na dawoma ba guri ne mai cancanja ba abinda yake tsayawa a hali daya lafiya ce sai rashin lafiya samu da rashi ɗaukaka da ƙasƙanci kullum haka yake ta daura ne samuwa da rashi kullum a cikin ta ake to mai hankali ya gane wannan gurin inda za a ce ya dawoma a cikinsa ba zai so ba in aka bashi ko me yake kai in ma mulki ne ma da wadata ce in abin ya kai ya komo sai dai a dinga a bai shi gefe ɗaya aje a yi ta yi sai dai a ba shi labari tun ana gaya masa yana ganewa har ba zai iya ganewa ba in ma ya tsawara <coughs> kaga sai a yi wannan kamar irin masu sai son nan ne sai mutum ya zo wajen shekararsa saba'in ko tamanin ce wai maraya ne ni sai maraicin ya fi masa sauki in iyansa mai wannan shekarar suna da ra'ayi nauyi za su zame masa mm. ga to shi ne mutum zai gane cewa wannan duk ni'imomin da ake nauka wucewa suke kyalkyal banza ne Kawar ne ya ce inda zai zama babu babu canjawa an shiga kenan dindindin to ita ce lahira daman shi hankali ba a iya zance ba ne ba a iya kwalliya ba ne ba a iya neman kuɗi ba ne hankali a inda ake saninsa sai an ba wa mutum zaɓi kuma ya iya zaɓe <coughs> zaɓin kuma guda huɗu ne za a ka masa alheri mara tushe sai kuma sharri mara ƙarewa nan kuma alheri mai tushe da kuma shari mai karewa wanda baya dawwama a ce zaɓi dole nan sai ka zaɓi bi sai ka zaɓi alheri da shari nan ma ka zaɓi alheri da shari an bi maka to mai hankali shine wanda zai zaɓi alherin da baya sharrin da baya ɗorewa sai ya rungume shi kuma sai ya rungumi alherin da baya karewa to shine ya ɗauki musifa duniya ba bakin komai ba Allah ya ce nemi halak sai ce na yadda zan yadda da talauci in ban samu halak ba zan haƙura da talauci zan yadda da cewa ba a sanni ba domin in neman a sanni zai sa ni rabu da Allah to mutum ya zaɓi wannan <coughs> talauci ba a ci abinci ba a yi kaza ba a yi kaza ba tsangoma duk ta zo don ya tsaya hanyar Allah to sai ya zaɓi wannan wannan abin baya ɗorewa daga ran da aka mutu ya wuce ko kuma masu yin su masu wuce to alheri kuma mai dawwama shine mutum sai zaɓi yadda Allah da lahira to wannan shine mai hankali amma wanda ya ɗauki alherin da baya ɗorewa shine na duniya ya sare wa duniya sanda ɗaukakar ta yake nema wadatar ta yake nema yana sadaukar da gidansa na aljanna to na shine mahaukaci to yanzu mafi yawa kusan haka ake wannan filin da yake wucewa shi ake ce za a ga an zo an za a binne mutum an ɗaga ga wani sa hannu ya ɗauke mutum waya wannan wani tunani ne da shi na zancen zai mutu wani aizina mutuwa ta zame masa hankali ne babu in akwai hankali ya san babu abun ba wasa ba ne farkon da roƙon da muke wa Allah su mata da mu masu hankali shine ya buɗe hankulan idan mu su ga gaskiya ya buɗe zukatanmu su ji gaskiya su ga gaskiya ya buɗe mu su ji gaskiya <coughs> an samu wannan wanda Allah yi wa annabi alaihi salamu ya buɗe wa'annan to muna tare da wannan annabin alaihi salamu in muka rike abin da ya zo da shi ubangiji zai buɗe wa'annan abubuwan sai mu komo daidai magabatanmu duk wannan suka yi suka zauna lafiya kuma suka zauna lafiya suka yi lafiya ta jiki suka yi kwarjini suka yi arziki suka yi komai ba su ga takaici ba a rayuwarsu abinda suka gani saboda allah suka zaba shi ne allah samu dace assalamu alaikum so shi shi ya ƙini bi ake da iktisabi da kuma addu'a din addu'a kamar da ya roƙa Allah ka ba mu hasken yaƙini to Allah ka ba mu sannan iktisabi ka zauna da masu yaƙini in kana da masu yaƙini to sai ka koya dan za ka yi dinga ganin abubuwa ya sun zo su suna da yaƙinin ba sa ɗar to sai ka dinga koya a gurin su kai ma sai ka hau shi haka yake amma mutum yana zaune da marasa ya yaƙini masu anya masu taraddadi da abin da sai jefa masa shakku da tsoro sai kenan sai ya soma raurawa <coughs> shi kenan abu ya ɓaci ya ɓaci na sha ba mu misali da hashim allah ji kansa ɗalibin makarantar nan ne <coughs> amma <coughs> sai allah ya ba shi ya yaƙini akan maganar annabi alaihi salatu wassalam wallahu fi aunil abdi ma kana al fi auni akhi Allah na cikin taimakon bawa mutukar bawa yana taimakon dan uwansa sai yana da yakini akan wannan to wannan yakinin da yake da shi duk ran da ya shiga wata musifa ko da waye ke sai ce za mu fita ba a minti goma sai sun fita akwai wanda suka taba tafiya da shi suka shiga wata ƙasa mota ta lalace Eh, dawo da daddare ya ce kwanan daji ya kama ce a gida za mu kwan inda ma za mu kowa ana kawai shi ga wani mutum ya zo a mota shi kaɗai yana ganin su lafiya ban Allah ce ce ku zo in ja ku ina da wata waya mai karfi murtikekiya kyau sai ɗauka ya ɗaura sai ja sai da ya zai suwa kofar gidan da za su sun sake haka suka tafi kumbotso lokacin hanyar ta kauye ce haka suna kan besfa cikin tsakanin kunya sai taya ta saci ga sufaya ma babu sufana da za a kwanci sai abokin ya ce mu tura shi gefe mu tafi da safa arzu sai ce ai da shi za mu tafi gida ana jima sai ga wani mutum ya je su har ya dan firgita ma saboda duhu sai a birni ya ce bari ina zuwa sai hau keken sai je ɗauko musu sufana da cocilan da komai suka yi sai ce masa kai wane me yasa kake haka sai ce na yadda annabi alaihi salam ne faɗa gaskiya ne Allah yana cikin taimakon bawa muddar bawa yana taimakon dan uwansa ban taba ganin wani a cikin wata matsala ba sai na iyayen da zan yi haka na tabbatar ni ma inda shiga sai an fidda ni to kaga wanda ya zauna da wannan ya dinga kwatanta wannan ya ga abin yake faruwa shi ma sai dinga koyan ya yaƙini din a cikin wannan amma a ita wanda za a gudu gari guda ana tafiya can ɗaya ya shige gaba yana addu'a can sai aka an gwamnati 'yan sanda sai wani ce kai ban yi da wannan addu'a ba mai addu'a shi fara yin dawa a guje to ka ga wani yaƙini ne a wannan babu to irin wannan ne <coughs> da kuma yanda tsarin rayuwar mu yake ta ƙasar nan ta duk abin da ake ɗora mutane a kan yaƙini ake ɗora su sai a ce ka bayar a game hana ka duk sun yadda haka ne ka bayar a game hana ka ba yanzu da ake can ka ba za ka talauce ba kan ma ka haihu dan ka zai karɓi kuɗin makaranta zai ci abinci za ka talauce ta suka yi ka bayar a game hana ka ka hana a game baka ka bi a bi ka ka ibi a game binka kan haka suke tafiya kuma sun yadda haka yake kullum kan haka suke tafiya suke nasara domin da aka ajiye irin wannan shi kenan so da al'ummar da kai same ta tana da wannan to za ka sami yaƙi ne maku tasabi a tare da su eh. Allah ce muke amin amin